الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سأل بركة دون دكوكي من الله سبحانه وتعالى يسن يسنيا ملوكتنكو دكو كانكنكو على بركة دون دكوكي ya بامي ba mu ikon yin aiki da abubuwan da muke ji ana tunatar da مو dangane da addinin mu da zamantakewar idan ba manta ba mun fara bayani ko muna cikin bayani dangane da wannan littafin da ke magana akan wasu matsaloli daga cikin tauhidi wanda mun fara bayani akan nau'uka na tauhidi tauhidi muka ce nau'i guda uku ne akwai tauhidi rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma wa sifat to har yanzu muna cikin bayani tauhidul rububiyya mun gama bayani daga cikin tauhidul rububiyya yanzu mun fara tauhidul uluhiyya wanda tauhidul uluhiyya ma'anar wannan tauhidi shine ka ce la ilaha illallah to yau za mu ji meye wai ma'anar wannan kalima na la ilaha illallah da fassara wa'anda ya zama to fassara na ingantaccen fassara wannan kalima ba yadda ake fassara su ko wasu ke fassara wanda ya zama to saɓani wannan kalima hakika wannan kalima na cewa la ilaha illallah to shine kalima kamar mabuɗin shiga gida ko mabuɗin shiga cikin musulunci saboda haka mutum in ma zai musulunta sai ya furta wannan kalimar na la ilaha illallah ba wanda zai zo ya ce a ni na musulunta a ce ku ce la ilaha illallah ya ce a'a amma dai zan yi sallah da ku zan yi azumi da ta hajji amma ni ba zan ce la ya ce a'a ai har yanzu da sauran kamala domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake aikan sahabban shi zuwa ga ƙauyuka ko wasu garuruwa wurin da'awa da shi ma da yake faɗa yake ce umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu Allah ilaha illallah har sai sun tabbata cewa sun babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah kenan wannan shine ma'anar la ilaha illallah la ilaha illallah la ma'buda bi haƙƙin illallah bi ma'ana babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah ba da ake fassara cewa babu wani abin bauta sai Allah babu wani abin bauta sai Allah ko babu wani sarki sai Allah ko babu wani maɗaukaki sai Allah babu mabubuwayi sai Allah wannan duk tafsirori ne da fassarori ne akwai kuskure a ciki domin idan ka ce babu wani abin bauta sai Allah yanzu dan Allah duniyar nan babu abin da ake bauta ma ga masu bauta mota ga masu bauta mu duwatsu ga masu bauta mu har dabbobi ma kai balba masu bauta ma abin da ma idan ka ji shi ma sai ka yi mamaki wannan duk masu bauta ma wannan abubuwa ne amma ba bauta ne suke na gaske ba kenan bauta na gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ke mashi ka bauta mu wani to shi wannan bai halitta ba inna ma Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai yake bauta ma saboda fassara shine babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zama shine malai yace al-ilah abin da ake nihi da ubangiji shine al-ma'luhul ma'bud shine ubangijin da ake bauta ma wanda ake yi mara biyayya kuma ake kudurta a zuciya sonsa da girmamawansa kuma da jin tsoronsa kuma da ɗaukaka shi wanda kuma ake tawadu zuwa gare shi to wannan Allah subhanahu ta'ala shi kadai yake mashi idan ka ce babu wani sarki sai Allah ina ga sarakan garin kuma ba za ka iya kilga su ba kenan fassara wannan kalima na la ilaha illallah shine babu wani abin bauta da gaskiya babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala daga nan maluma suka ce kenan wannan kalima ta haɗa abubuwa guda biyu akwai ginshikai guda biyu a wannan kalima ginshiki na harko shine zamanto da dukkan wani abin bauta ginshiki na biyu shine tabbatar da wannan bauta na gaskiya ga Allah subhanahu wa ta'ala shine maluma suke kiransu annafi wal isbat ginshikai wannan kalima na la ilaha illallah guda biyu ne ko da gobe aka tambaye ka ko aka tambaye ki a maka rukunnan la ilaha illallah nawa ne kaka ce ka wallahi ban taba ji ba ko ban sani ba to malam in ka sani ka manta ka tuna yanzu idan baka sani kuma ka rike su daga yanzu la ilaha illallah yana da rukunai guda biyu yana da ginshikai guda biyu gimshiki na harko shine ko da dukkan wani bauta ga wani Allah gimshiki na biyu shi ne tabbatar da bauta da gaskiya ga Allah subhanahu wataala bi mana korewa da tabbatarwa a ce meye meye da gimshikin na la ilaha illallah ka ce korewa da tabbatarwa kamar ya korewa da tabbatarwa kore dukkan wani abin bauta da kuma tabbatar da bauta na gaskiya ga Allah subhanahu wataala shine malai ce mana nafiyul ilahiyya amma siwa Allah min jami'il makhluqat kore bauta ga dukkan wani Allah al'ila isbatul ilahiyya wal ibada wahdahu duna siwa lahu wahdahu duna siwa kenan kalimar nan na cewa la ilaha kamar ka ce babu wani abin bauta da gaskiya gimshike na harko kenan gimshike na biyu sai kace ce illallahu sai ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan su ne gimshikan la ilaha illallah daga cikin wannan kalima kuma wasu maluma suka gano cewa a ce wannan kalima yana da wasu sharuɗa wanda wannan sharuɗa ya kamata mu ya zamanto ya san su kuma ya yi aiki da su ba wai kawai sanin la ilaha illallah da gimshin kashi shi kenan ba kamar da wani malami yake faɗa yake shi ita kalimar la ilaha illallah kamar makulli ce kamar miftahin ji larabawa kamar kile ne wanda wannan kile idan ka samu wannan kile babu makullin da zai zama to ya bude maka koha ba tare da wasu haƙori ba to wa'annan sharuɗa su ne haƙorin kenan sharuɗa na la ilaha illallah akwai su ya kamata ka san su ki san su ya ke hajiya ko alhaji ba wai zamanto musuluncin da muke iƙirari mu musulmai ne idan an tambaye mu rukunan la ilaha illallah ba mu sani ba idan an tambaye mu sharuɗan la ilaha illa ba mu sani ba bal kafin can ma idan an tambaye mu me ma'ana na gaske ma'anar la ilaha illallah shi ma mu dawo ba mu sani ba to wannan kuskure ne ya kamata musulmi dukkan wani abin da kake yi da dukkan wani abin da ke da alaka da musuluncin ka san su gwargwadon iyawa ma'anar la ilaha illallah rukunan la ilaha illallah sharuɗan la ilaha illallah musamman ma wannan kalmar tunda ita ke sanya a cikin musulunci dalili shi ke sa ka shiga musulunci saɓani wannan kalima shi ke hidda mutum cikin musulunci kina ya kamata ka sani wannan yana da mahimmanci kwarai aƙida duk wani zunubi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa a cikin ƙur'ani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' Allah subhanahu ta'ala yake ba zan taɓa yafe mu mutum idan ya yi mana shirka ya mutu akan shirka bai tuba ba to kar ma ya wani fatan wani afuwa a ranar tashin kiyama amma idan mutum ya mutu ya baya shirka Allah ke idan na ga dama zan iya yafe masa kenan to abinda duk zai bata maka wannan aƙida wannan tauhidi naka to ya kamata ka san shi duk wani abin da zai gyara maka wannan tauhidi wannan aqida taka ya kamata ka san shi malam da kamala ya ce mana sharuɗan la ilaha illallah alhaji ko hajiya malam ko malama guda bakwai ne mun rukunai guda biyu ne korarwa da tabbatarwa korarwa ba wani abin bauta da gaskiya tabbatar da bauta na gaskiya ga Allah subhanahu ta'ala to sharuɗan la ilaha illallah malama su ce guda bakwai na farko shine ya ce mana al ilmu bi ma'anahu al muradu nafyan wa ithbata ka san me ake nufi da ma'anan wannan la ilaha illallah wurin tabbatar da bauta ga Allah kuma da kore wani bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan abu na harko shine sani ma'anar wannan kalima abu na biyu ya ce mana shine samun yaƙini a cikin zuciyarka wanda babu shakku a ciki dangane da wannan kalima ba wai kai ka ce la ilaha illallah abin bauta da gaskiya sai Allah amma dai kaza la ya zamanto mutayaqqinun almunafi lishak au al munafi lishak kana da yaƙini a zuciyanka wanda babu wani tantama babu wani shakka tare da kai dangane da wannan kalima shar'i na uku shine yin ikhlasi wurin faɗar wannan kalima kar ka ta wai don saboda aji a ce ka ga musulunci ko don a saurara ko da sauraka haɗe ta ne mukhlisan lillah kuma kana ibada da wannan kalmar take kira gare ta kana yin su ne don Allah ba don wani ba kenan ka sani ma'ana ka samu yaƙini a zuciyarka ba tare da kana da shakkun wannan kalima ba sannan kuma ka kyautata niyyar ka faɗan wannan kalima da ayyukan da wannan kalima suke kira zuwa gare abu na hudu shine gaskanta wannan kalima da abubuwan da kalima suke wannan kalima yake kira zuwa gare shi abu na hudu kenan abu na biyar shine malai ce mana almahabba li hadhihi alkalima wa ma dallat alai wa mahabbatu ahliha al'amilina biha shine kaso wannan kalima da abinda wannan kalima yake kira zuwa gare sannan kuma da son wa'anda suke aiki da wannan kalima da ƙin wa'anda suke ƙiyayya da wannan kalima Yana wannan shine sharaɗi na biyar ba wai kawai zamanto kana la ilaha illallah kai ne babban mai haɗin kai da wanda suka zamanto maƙe wannan kalima kana la ilaha illallah kana adawa da bayan Allah na gari musulmai mominai, wa'anda suka zamanto na gari kai maƙiyanka ne kana la ilaha illallah amma baka aiki da abin da wannan kalima take nuni zuwa gare wanda za mu zo a kai kenan wannan sharaɗi na biyar shine gaskanta so bi ma'ana son wannan kalima bayan ka san ma'anar ka yi yaƙini a zuciyanka da wannan kalima sannan kuma ka kyautata niyyarka dangane da faɗan wannan kalima sannan kuma ka gaskanta wannan kalima sannan kuma kaso wannan kalima da abin da kalimar take kira zuwa gare shi da kuma masoyan kalimar nan masu aiki da shi da kuma ƙin masu kiyayya da wannan kalima bi ma'ana wanda basu da cewa Allah subhanahu ta'ala ya kamata a bauta ma kina duk wani wanda ba musulmi ba yana daga cikin sharɗin la ilaha illallah ya zamanto kana jin kiyayya shi a zuciyarsa kuma kana mai fata ya shiga cikin wannan musulunci abu na shidda shine mi kauya ga dukkanin abinda wannan kalimar yake kira gare na cewa abota ma Allah subhanahu wataala shi kadai da kuma cewa kar abota ma wani Allah subhanahu wataala abu na bakwai shine karɓar wannan kalima a zuci da kuma halshenka da kuma a aikace to wa'annan su ne a takaice ma'anoni ko mu ce sharuɗan la ilaha illallah shine sanin ma'anarta da yin yaƙini da wannan kalima ba tare da shakku ba da kuma yin ikhlasi wurin aiki da abubuwan da wannan kalma yake kira gare da kuma gaskanta wannan kalima ba tare da karyata abubuwan da kalima yake kira zuwa gare shi ba da kuma son wannan kalima ya zama to kana son kalimar da dukkan wannan abin da yake kira gare da kuma masoya wannan kalima da ƙin maƙiya wannan kalima sannan kuma ka miƙa wuya zuwa ga wannan kalima da dukkan wani abin da ya kira zuwa gare shi abu na ƙarshe shine karɓan wannan kalima a zuci da kuma aikatau a jiki wannan su ne abubuwa sharuɗi guda bakwai na wannan kalimar la'ilaha illallah kenan daga yau hajiya ko alhaji ka san sharuɗan la'ilaha illallah ka san rukunai gimshikan la'ilaha illallah ka san kuma ma'anar la'ilaha illallah ma'anar la'ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah gimshikan shi shine korewa bauta kuma da kuma tabbatar da shi ga Allah subhanahu kuma sharuɗan su ne ka sani ma'anar shi ka samu yaƙini ka yi ikhlasi kuma ka gaskanta wannan kalima sannan kuma ka so wannan kalima sannan miƙa wuya ga wannan kalima da kuma karɓan wannan kalima wannan abubuwa su ne guda bakwai to falalan wannan la ilaha illallah shine mala yace wa hiya laysat mujarrad kalimatun tuqalu bil lisan duna fahmin li ma'aniha wala amal bi muqtadaha bal innaha la tanfa'u sahibaha illa idha fahimahuma wa amila biha wa da amma yunaqiduha yau malai yace ba wai kawai sanin wannan kalma shine zaman zama ka faɗe ta ga halce kawai sai a ce shikenan malam da shi da masu imani sahabbai sun zama ɗaya yace zaman zama ka faɗe ta da harshenka kuma ka san ma'anarta kuma ka yi aiki da dukkanin abin da wannan kalimar yake kira zuwa gare saboda idan wannan abun ya tabbata ka tabbatar da shi a halshe ka kudurta shi a zuciya ka yi aiki da shi a aikace ka nisanci dukkan abin da yake hani gare ka zo ma dukkan abin da yake umarni gare to a wannan lokaci za a ce za ka samu wasu fa'idodin wannan kalima daga cikin fa'idodi shine cewa za ka shiga aljanna ƙwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min abdin qala la ilaha illa Allah thumma mata ala zalika illa dakhala aljanna duk wanda yake la ilaha illallah yayi aiki da ita da rukunan da sharuɗan manzo Allah ke mubasharatan nan take inda ya mutu mutuwa kawai ke jira yana mutuwa zai shiga aljanna sannan wannan kalma yana nisantar da mutum daga wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajh Allah duk wanda yace la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wataala ya haramta wuta ga wannan mutum bi ma'ana ba zai shiga wuta ba in dai ya yi aiki da wannan kalimar da sharuɗan da rukunan da ma'anar bal wannan kalima yana daga ɗaya daga cikin dalilan da ke hidda mutum daga cikin wuta kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake matukar kai imani da shi kai aiki da abubuwan da suka yi umarni da kuma abubuwan da yi hani akai manzo Allah yace Allah subhanahu wataala anna Allah azza wa jalla yaqul akhrijo minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi mithqala dharratin min iman a cikin wani hadisi dogo akwai inda Allah subhanahu wataala yake ce manzo Allah yake ba su labari kan cewa Allah subhanahu wataala yake ce ranar tashin kiyama ku je ku fidda mala'iku yace musu ku je ku fidda daga cikin wannan wuta dunan da yace la ilaha illallah ko da akwai kwatamkacin miskala zarratin na imani a zuciyar a Hiddoshi. saboda haka wannan kalima shine daga cikin abubuwan da muka faɗa yake tabbatar da aminci da kuma jin daɗin rayuwa a nan duniya da lahira manzo Allah subhanahu wataala yake ce allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wanda suka yi imani ba su imani su da wani zalunci na bautan wani Allah da wani shirka da wasu bid'o'i da wasu kahirci to Allah subhanahu wataala yake suna da aminci jin daɗin nan duniya da lahira sannan wa'annan su ne shiryayyu muna roƙo Allah subhanahu wataala abubuwan muka fada daidai ya bamu ladan shi kuma ya bamu ikon yin aiki da shi kurakuran da muka yi na sani wa'anda muka sani da wa'anda bamu sani muna roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya kuma ya haife mana kuma ya sanya mu daga cikin wa'anda za su tuba dangane da wa'anda abubuwan da suke aikata ba daidai ba kuma ya bamu ikon aikata daidai kuma ya sanya mu daga cikin wanda za su nisanci duk wani abin da zai sanya mu daga cikin wa'anda za mu bata wa'annan ma'anar wannan kalimar da muka faɗi na la ilaha illallah ya ba mu ikon gane ma'anoninsa da yin aiki da shi da nisan abubuwan da suke hani gare a nan za mu dakata zuwa darsi na gaba insha Allah sai wani darasin da za mu haɗu kun mu ci gaba da kamu muku bayanai akan wannan littafi ko bayanai matsaloli na tauhidi wani muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh